Daraktan watsa labarai a hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya yi watsi da zargin da Amnesty International ta yi cewar sojoji da sauran jami'an tsaro na danna haƙƙin bil'adama. Zargi ne kuma wanda bai tushe bai da makama. Shine Najeriya dai ƙasa ce kuma ba wanda ya fi ƙarfin hukunta shi. Amma da suke cewa mutane su an kashe su da sauransu wallahi ya yi kuma sojojin Najeriya suna ƙoƙarin tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali mai ɗaure a wannan ƙasa. In ka lura su wannan amurci ba su da wani tasiri illa iyaka ainihin ba ta sunan wanda suke ce kokarin kawo ƙarshen tarihi tashen da ake yi domin aka yi haka ɗin to hanyar cin abincin su da kuma abin da ke samu ta hannun waɗannan wanda ke goya masu baya da ƙasa kuma kuma 'yancin ƙasa za ka ci ya tsaya. Amnesty International ta kuma zargi sojoji da kashe masu fafutukar kafa ƙasar Biafra a kudu maso gabashin Najeriya zargin da General Abubakar ya ce ba gaskiya ba ne. Ya za a yi soja wannan aka koya ma cewa ya je kwanta da hankali kuma sannan ya kashe kuma duk wani soja abin da ke buƙatar ya yi shi ne tabbatar cewa ya kala haƙƙin a ne 'yan shi hmm. dukkan wanda suka zo sada kayan baya su ainihin kawo cikas a wannan ƙasa tamu ko su ko su waye to dole ne ainihin taka musu birki me yasa mutum zai mutane za su taru su ainihin kawo ku tashi hankali kuma sannan a sa musu ido wannan gwada cewa kamar muna cikin ainihin gonar dabbobi kuma Najeriya kasa ce kuma dole ne a tabbatar cewa an samu kwanciyar zaman lafiya. sanannen lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya barista Yakubu Sale Bawa ya zargi Amnesty International da san haddasa rudani a cikin Najeriya. A Najeriya musamman maganar Amnesty International ba su fayyace gaskiya ko kuma su gaya ma duniya abubuwan da suke faruwa zahir waɗansunsu a ciki magana ce ta neman kuɗi ai wasu turawan kansu ma ba su so a daina tashin hankali saboda kasuwa suke samu ko kuma ta buɗe musu idan ana maganar sojojin Najeriya za ka yi magana ka yaƙi Boko Haram dan su da ila ba in Boko Haram ɗin bane ba amma kuma a iya shiga cikin waɗanda za su jikata wannan abin da ake kira a turance collateral damage abu ne wanda yake ba dama ka ce ba zai iya faruwa ba ana kashe 'yan Boko Haram za su ce sojojin Najeriya suna nuna a rashin ko unkula ko kuma ba su bin ka'idojin yaƙi. Amma idan suke kashewa sai ka ga cewa sun yi shiru su wa'annan Amnesty International suna da bias ko kuma one sided wato bangare ɗaya suka fi kula da shi domin su fata ɗayan bangaren. Kazalika shi ma masanin tsaro Dr. Bawa Abdullahi Wase ya yi Allah wadai da wannan rahoto na Amnesty International. Mu muna da kundin tsarin mulki muna da tsari na mu, maganan waɗansu wai wadda suke fafutuka akan cewa 'yancin 'yan adam wannan shirme ne shiririta ne da ya kama da al'adar mu ba da ya kama da jama'an mu ba don haka kar a rika kula da wannan irin abin da suke faɗa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.